كل يجري لأجل مسمى أيكم وانيني وانا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ألهم أرجل يمشون بها ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا الله أكبر الله Allah bayan ya faɗi aikin da shi kaɗai ke duk duniya ba mai yi sai Allah ya ce zalikumullahu rabbukum wannan shine Allah Shi shine wa Allah lahul mulk mulki gaba ɗaya nashi ne ji Allah Allah ya ce wallazina tad'una min dunihi waɗannan da kuke zuwa kuna zuwa kuna roƙon su min dunihi koma bayan Allah Allah ya ce ma yamlikuna min qidmir ba sa mallaka ko da qidmir menene qidmir idan ka samu dabino ka samu me dabino idan ka bare naman dabino wanda ake ci me zaka samu a ciki kwallon shi kwallon zaka ga wata ƴan leda leda wacce take lulube da kwallon kun gane ta hmm. wannan yan leda leda da ke lulube da kwallon ita ke ce kidimir ita ke ce me kidimir Allah ya ce wa'anda kuke bauta koma bayan Allah ba su mallaki kowanne yan leda ta cikin dibino ba ko suna iya yin ta in ka tara maluman Najeriya za su yi wannan yan ledar likitocin Najeriya suna iya yin ta shehunan Najeriya suna iya yin ta alarama alaramomi gangaren gangaren kun haɗu kuna iya yin ta kai ku ce Allahu akbar wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min jahannam Allah ya ce in tad'uhu wa'annan da kuke kira kuma bayan Allah an kun kira su eh la yasma'u du'a'akum ba sa jin kira da zaka je bakin kabari ka rinka kwala masa kira kana ya wani ya ya masan kana yi la yasma'u du'a'akum ba su ma ji Allah ya ce walau sami'u qaddara ma da za su ji eh jamu na lakum ba su iya an samu duk abin da kuka roƙa ba su iya ba ku ba su ke da shi ba wace da shi Allah shi yake da shi walau sami'u masa jabu lakum Allah yake kuma wallahi wa'annan da kuke roƙon su kuma bayan Allah ku je bakin kabari kuna roƙon mutum yana cikin kabari Allah yake wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum in kiyama ta tsaya sai sun tsaya gaban Allah sun ce ya Allah waɗannan da suka rinka zuwa bakin kabarin mu suna roƙon mu suna mu ba su lafiya mu ba su arziki mu ba su zaman lafiya mu ba su wadata mu ba su aljanna ya Allah ba da izinin mu suka yi ba ya Allah ba mu muka sa su ba rashin hankalin su ya jawo muku ya Allah mun kafirce musu mun farranta duk wayanda kuke kiran nan haka za su yi da gura na tashin alƙiyama hmm. ko su suka sa ku su suka ce ku yi akwai inda suka ce ku yi akwai wani mutumin kirki da ya taba cewa in na bar duniya ku rinka zuwa bakin kabari na kuna roƙona akwai wanda ya taba faɗa wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum Allah ya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai iya baka labari maka bayani dalla dalla sai Allah wanda ya hada ilimi gaba daya a waccan aya yace Allah ya ce kai ku saurara wayanda kuke zuwa wajen kaburburan su kuna roƙon su su ba ku kaza su muku kaza su agaje ku Allah ya ce alahum arjulun yamshuna biha suna da kafa da za su ka su yi tafiya banda wacce Allah ya musu yanzu da Allah ya karbe kafa za su iya tattakawa wanda ya mutu kafarsa ba ta iya tafiya wacce Allah ya ko Allah ya ce wa kafar da ya halitta ta daina to zai kirkiro kansa wata kafa ya tattako alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin na biha ko suna da hannu da za su damka da shi banda wanda Allah ya musu yanzu da Allah ya karbi rayuwarsu Allah ya ce hannun ya daina aiki suna da wani hannun da za su yi amfani da shi am lahum ayunun yubsiruna biha ko suna da irin da suke gari da shi banda wanda Allah ya musu am lahum azanu yasma'una biha ko suna da kunnuwa idan waɗanda Allah ya wa kunnuwan ne bayan mutuwarsu Allah ya ce kunnan ya daina aiki mm. suna da wani kunnan da suke ji da shi inji Allah balle gunki wanda aka sassaka bai da kafa bai da hannu bai da ido bai da kunne ji Allah Allah ya ce ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ud'u shuraka'akum ku kira duk abokan tarayyar ku sun maki duni idan wa'azin da nake muku ya dame ku to kar ku banni duk makircin da za ku shirya kai da ku shirya ji Allah kada ku jinkirta mu Allah ka gafarta mana shi yasa Allah madaukin sarki ya ce ya aka irin wa'annan mutane ko common sense ba sa da su hmm. sai Allah ya ce ne ya gaba alarama وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب يوا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان نعم لو كانوا يعلمون الله يشوف وما هذه الحياة الدنيا وانا رأيوا الدنيا ده هجي غني wata wuce daukan zafi a kanta wallahi bata zama komai ba illa lahawun face wargi ne wa la'ibun da wasa wasan kwaikwayo ne drama ce wargi ne irin wanda yara ke yi akan yashi wannan katon gidan naka gidan yara ne akan yashi sai Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa inna daral akhira amma ha gidan lahira da hiyal haiwan shine gida na gaskiya nan ne rayuwa ta dindindin nan ne rayuwa ta dindindin insha Allah rayuwar duniya fa a ita ba ta dindindin ba ce ko ta kare ta baka ko ka kare ka bata yanzu da za a baka kuɗi a tara ma dukkan jin daɗi idan shekaru suka nausa suka nausa ka samu tamanin ka samu casa'in ka samu ɗari ɗari da goma ɗari da ashirin duk duce za ka jin daɗin ta ba za ka yi kwana ɗaki mai AC ba ba za ka yi kwana kan gado mai laushi ba ba za ka yi shan farfesun kaza ba ƙara a kawo ma koko ko hura hwarau-hwarau mara siga ga ka miloniya amma ka kare ka bata ka kare ka bata da za a samu kyakkyawar budurwa a sakkwato na daura maka aure da ita ba ta da amfani a wurinka tsara samu tsohuwa wacce ta iya hura ta fi ta amfani kariya nake wallahi wata nan sai a daura auren jika ka kana gidan ba a shawarce ka ba ko maganan ba a maka ba saboda an san kai yanzu ba ka ma da saiti sosai baka da me baka da saiti sosai sai dai kaga an tattaru ka ce me ake yi a ce auren ta sallah ake yi sai ta sallah ce ta sallah eh, a nan gidan take a ce baka gane ta ba ta sallah yan wajen larai to to to to larai a nan garin take a tsakwato wannan shekaru kawai suka daga shekaru kawai suka daga ashe gidan lahira shine gidan gaskiya hmm. in za ka yi tattali yi guzuri wa gidan lahira tazawwal lillazi la minhu fa innal mauta miqatul ibadi wa tub amma janaita wa anta hayyu hmm. wa kun mutanabbihan qabla ar-ruqudi satandama in rahalta bi ghairi zadin wa tashqa iz yunadika al-munadi atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bi ghairi zadin mahama dalal laylu fala budda min tulu'il fajr wa mahama dalal umru fala budda min dukulil qabr walau ista'alfan thumma alfain ba'dahu fala budda min yawmin tasiru ila al Allah ka gafarta mana wa ma hadhihi al-hayatu dunya illa lahum wa la'ib hmm. wa inna dar al-akhirati la hmm. ya kuma bayin Allah rayuwa ta gaskiya ita ce rayuwa ta lahira Allah ya ce laukanu ya alamun da sun kasance masu sani da sun gane rayuwar duniya ita ce rayuwa da sun yi wa lahira tattali ba su tsaya suna yi wa duniya tattali ba wani khalifa daga cikin kalifofin musulunci ɗaya daga cikin manyan malamai magabata ya zo garin sai ya ce a kira masa shi fada sai aka kira shi ya zo fada sai ya ce ana gafarta malam tambaya nake so na maka ya ce Allah ya sa mun sani ya ce me ya mu masu mulki ba mu san mutuwa me ya mu masu mulki ko akwai wanda ake sawa tsaro kamar mai mulki eh ga security ga ss ga ak-47 ga protocol ga katuwar katanga ga waya mai atta ya ce me yasa mu masu mulki muka fi kowa gudun mutuwa ya ce akwai dalili ya ce dalili shine kun gina gidanku na duniya kun rusa na lahira to ai ba mutumin da zai suwa ɗauke shi daga ginannan gida a kai shi rusashe da gidan lahiran kuka gina ba na duniya ba da ba za ta ba ku tsoro ba domin za ku je gidanku na gaskiya da kuka gina wannan ba masu mulki kai wannan shine babban abin da ke fada al'umma take fama da shi kenan yanzu kowa wasa ya zai gina gidan me duniya ba ruwan shi da gidan wa lahira idan amarya za a kai tunanin da ake a samu mata gado daga dubai a samu wata time mai katifa mai kifirin a samu katan bargo kafi amarya laushi a samu katikatin fulo wani garin a samu filo takwas sai kace mahaukaci zai kwanta akan garin fulo takwas kaga dai kiyamul lili ba a mata shiri a nan ba to ayo kiyamul layli shiri ba mata shiri ba idan laifin za a yi ga an sa super wa super hola swiss leg takalma ga sunan iri iri tirare iri iri akwai wane ne akwai amma ba a sa kofi na qur'ani a ciki ba in za ka yi amarya laifin samu qur'ani yazo su ka hada da shi <laughs> eh ana raba ka kamin ta zo sai ta san an zo me za a yi samu musab bayan ka gama hadawa an hada kit to sai ka samu musab ka ce to wannan shi ma hada da shi in zaki zo ki zo da shi saboda dinka dan kwaba nawa bayan an jaddada a jawwada Allah ka gafarta mana amin sai Allah ya ce me ya gaba da ba فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون الله يقول وإذا ركبوا في الفلك فإذا ركبوا في الفلك idan suka hau jirgin ruwa suka shiga cikin jirgin ruwa suna tafiya a cikin teku sai iska da guguwa da igiyar ruwa ta teku ta fara murɗawa da'awullaha a saurara a saurara da'awullaha kuma sai a rinka roƙon Allah mukulisina lahu dina suna masu tsarkake addini ga Allah yau ko mota idan ta kubuce ta nufi daji wa ake kira Allah ake kira wa izara rakibu fil fulki fa idza rakibu fil fulki da Allah mukhlisina tina lawdi Allah yace falamma najahum ila al barri amma yayin da Allah ya tsallakar da su suka iso kan tudu Allah yace izahum yushrikuna a lokacin kuma sai su dawo suna yi wa Allah shirka hmm. da sanda ake cikin ruwa da ta rikice an koma zuwa ga Allah hmm. ah? amma yayin da yanzu ya hau kan tudu yana takawa daram daram to sai ce bayan Allah ma ai akwai wasu manya manya su ma suna agazawa sanda igiyar ruwa ta kwashe ka a cikin teku me yasa baka tuno da su ba wasu malamai suka ce da aullaha mukhlisina lahu din yayin da suke cikin jirgin ruwa suna kiran Allah suna tsarkake addini zuwa ga Allah amma idan Allah ya tsallakar da su sai su wa Allah shirka shine yayin da Allah ya tsallakar da su maimakon su ce Allah ya tsallakar da mu sai su ce kai ai direban jirgin ruwan nan kwararre ne ba dan direban jirgin ruwan nan ya kware ba da yanzu mun nitse wannan yana faruwa ko ba faruwa kaga mutane suna tafiya a mota mota ta kubuce a fara inna lillahi inna lillahi Allah ya taro su Allah ya shawo kan motar ya dawo da ita kan titi ta miƙe lafiya lafiya ya so kai ce kai direban nan namu kwararre ne billahi lazi da motar ta kubuce ta yi daji ni na dauka ma faduwa zamu amma da yayi haka yayi haka sai ta koma lokaci amma san da motar ta kubuce cewa yake inna lillahi mai lahu yana yi mai kullan bana yana yi bai tuno da direba ba sai yanzu sanar da ku sai sai kwashe makin din da ya kamata a ba Allah sai ba direba wai me yasa suke yin wannan ne ala ramali ya kuru bi ali ya kuru wa Allah ya ce suna yin wannan ne li yakfuru domin su kafirce su butulce bima atainahum da abinda muka ba su nan ni'ima Allah ne ya tseratar da su amma yanzu sun zo suna jinginawa zuwa ga wani Allah Allah ya ce wal mata'u. aka ce haza amrun yuradu bihi at tahadi. ba wai ana umurta su ku je ku ji daɗi bane barazana ce ake musu ga fili ga mai doki a je a ci gaba da jin daɗi ranar kin dillanci tana zuwa ranar da hajjin mai gari ta bata hmm. shine wal mata'u. Allah ce fa ya alamu da sannu za su sani in ji Allah sai Allah yake mai gaba da rama awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhaffafu الناس من حولهم أفبالباطل أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون الله shin ba sa gani an na جعلنا لهم حرما آمنا ما لهم anna ja'alna haraman aminan mu mun sanya wato harami amintacce shine garin makka mun sanya musu harami na makka ya zama amintacce suna zaune lafiya suna ci daga arzikin Allah ba a kisa ba a zubar da jini ba a yi komai a wurin alhali wa yuta nasu min haulihu idan suka duba garuruwan da ke kewaye da su wajen haramin ga mutane nan ana zubar da jininsu ana yaƙe-yaƙe ana kama wasu ana mai da su bayi ana mai da su fursunoni amma su Allah ya tsare su a haramin Allah ana zaune lafiya babu abin da yake samun su amma kuma in suka bibi abin da yake faruwa a gefen su ba haka bane gefan su da garuruwan da ke bayan garin su ga yaƙe-yaƙe can ana ta kashe mutane ana zubar da jini amma Allah ya tsare harami na Makka ba sa ganin ni'imar da Allah ya musu kuma suna cikin harami na Makka su ce za su yi wa Allah shirka Allah ya ce afa bil badil yu'minuna yanzu da ƙarya za su rinka yin imani da hanyar shaidan wa bi lahi hum yakfuruna abin nan wa bi lahi yakfuruna da ni'imar Allah kuma suke kafircewa suke butunta ni'imar da Allah madaukin sarki ya musu sai Allah ya wata magana sai Allah ya ce mai alarama wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kazzaba bil haqqi lamma jaa alaysa alaysa fi jahannama maswan lil kafirin Allah yace da aka yi jarabawa ta azzalumai gaba daya wanda yazo na daya wanda babu azzalumi kaman shi shine wanda ya kirkiri ƙarya jingina ta zuwa ga Allah au kazzaba bil haqi eh na'am haka kazzaba bil haqi mai lamma jaa ko kuma ya ƙaryata da alqur'ani yayin da alqur'ani mai girma ya zo mashi kenan mutane guda biyu su suka fi kowa zalunci wanda ya kirkiri ƙarya jingina zuwa gaba zuwa ga Allah ko kuma aka karanta masa magana Allah yayi ne ya karyata waɗannan su ne suka fi kowa butulci suka fi kowa zalunci wayannan kafirai ne da nasi na alqur'ani mai girma shi yasa Allah ya ce alaysa fi jahannama ashe bai zama ba a cikin wutar jahannama maswal lil kafirina makoma wurin da zai iya tattara arnan duniya gaba ɗaya tara su a ciki ba zan manta ba wasu gingima gingima yan bidiya sun taɓa yin wani taro da aka zo wajen taron wai sun taru da yawa sai suke cewa to wai yanzu duk taron mun nan wai a ce wata zamu je in ban da rashin hankalin yin izala duk yawan mun nan na ce mhm, to mene ne abin mamaki a ciki wuta ce ba za ta iya kwashe wuta ce ba za ta iya kwashe ku ba ko Allah ne bai da mala'ikun da zai kamo ku ya dura a ciki matukar kun yi wa Allah kirka wannan ne mai wahala ciki wuta ce ba ta iya kwashe su da ku da arnan China suwa suka fi yawa ba ku an samu ba a ƙasar China an taɓa yin sensor kirge aka ɗabi ma'aikata aka musu training don su kirga mutanen ƙasar ma'aikatan da aka ɗauka wanda za su yi aikin kirgin sun kai yawan 'yan Najeriya ba da za a kirga ba masu yin ne to su da za a kirga su nawa ne amma kana ji in sun cewa Allah Allah bare kai su wuta ba kai in za ka bi Allah ka bi Allah in ka bi hanyar wuta sai Allah ya ce ne a gaba da rama والذين جاهدوا فينا لنهدين لهم قبلنا وإن الله لمع المحسنين الله يجي والذين جاهدوا فينا وإن نسكي قوكري تكي هنيا ما إن جاء الله الله يجي لنهدينهم سبلنا mu kuma za mu shirye da shi hanyoyin mu da za su bi tsira wasu malamai suka ce allazina jahadu fina shine duk wanda ya kokari yayi kazar kazar cikin aikin addini saboda haka lalle ka samu abin da kake wa musulunci in ba za ka iya zama mai wa'azi ba zama alaramma in baka zama alaramma ba zama dan agaji baka ba zana agaji ba zama shugaban kungiya zama liman zama ladan zama hizba zama mai kyaran masallaci zama dan ataban sunna zama likitan sunna telan sunna sunna sunna sunna kar kai da ka zauna kai ba kai wa musulunci komai wasu malamai suka ce na jahadu fina ana magana ne akan malamai da Allah ya ba su ilimi suke aiki da ilimin su Allah zai kara musu hadda ilimin da ba sani ba la annahu subulana za mu shiryar da su hanyoyin mu inji Allah madaukin sarki Allah ya ce wa inna Allah lalle Allah lama ne yana tare da masu kyautatawa Allahumma ja'alna min muhsini ya Allah ka sa mu cikin masu kyautatawa domin ka zama kana tare da mu menene ihsani an abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka bautawa Allah kamar kana ganin shi dan ko koda kai baka ganin Allah Allah yana ganin ka Allah ka ba mu ikon bautata maka taimakon marayu da aka samu a yau akwai wani dan kasuwa Alhaji Awwalu Rano wanda ake cewa eh Rano ku ce Allahu akbar dan kasuwan nan da muka ce ya rage farashin mansa gaba ɗaya a Najeriya saboda Ramadan Allah ka ƙara wa dukiyarsa albarka ya ji labarin ana ba da gudunmuwa ta marayu ta hanyar manajan gidan man sananan Sokoto ya aiko da gudunmuwa wa marayu ta naira dubu ɗari cash Allah ka saka masa da wasu mata daga Wurno sun aiko da turamin atamfa guda biyu da kuɗi naira dubu shida Allah ka yi wa matan Wurno gaba ɗaya albarka har da waɗanda suka bada wata baiwar Allah wasu mata na'am wata baiwar Allah ta ba da gudunmuwa ta naira dubu biyu Allah ka saka mata da alkhairi Allah ka sa ta haifi alarama wata mata baiwar Allah ta ba da gudunmuwa marayu naira dubu uku Allah ka saka mata da alkhairi honorable cika aliyu ta hannun ambasada abubakar shehu wurno ya aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu goma Allah ka masa albarka ka saka masa da alkhairi wata baiwar Allah ta aiko da takalma kafa hudu da kuɗi naira dubu hudu wa marayu fi sabilillahi tana buƙatar a taya ta da addu'a Allah ya bata miji na gari Allah ya sa ta aure ramma ta haifi ramma ba fa ramma Ahmad Suleiman nake ba ramma kada amarya alaramma Ahmad Suleiman ta ce na wasu mata sun aiko da kuɗi Allah ya ƙara wa rayuwar 'ya'yanku da mazajenku albarka saboda yadda kuke son sunna kuke taimakon sunna wata mata ta aiko da ƙur'ani guda goma da rabin buhun dabino a raba marayu marayu su ci fi subhanaka ilaha illa anta a sanya roƙon Allah samu ruwan sama da damana mai albarka zo a samu abinci insha Allah da Allah na filfilin dare da kama ilma lana illa ma Allah ya kama maka asabari mu da hakika eh, wa salamu ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu za a karatu zai yi wa sosai a wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa eh. Eh, sannan kuma da wayannan lokaci ɗaruruwan ƴan uwa musulmi suka rara wannan wuri haraba an goron da ba da ba a wannan yini na yau na ashirin da ɗaya ga watan ramadan shekara ta hijira dubu da dari hudu da talatin da biyar bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina watanci goma sha takwas ga watan bakwai shekara miladiya dubu biyu da goma sha hudu muna a wannan wuni kamar da muka saba halartowa domin sauraron fassarar littafin allah mai girma yadda kayuka alkhairi da ake so a wannan wata a madadin dukkanin yan uwa musulmi da suka a wannan wuri ina amfani da wannan dama domin karnar da karatun namu zai gudana a yau karkashin jagorancin ta muhammad kabir haruna gombe da alama muhammad ibrahim suleiman kano allah ya samu fa'idantu daga abin da za mu saurara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم فيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar ikwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar lissafin nasara yau goma sha takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu cikin taimakon allah jiya mun kai ƙarshen suratul ankabu yau kuma da amincewar Allah za mu tashi suratun Rum za mu tashi suratun Rum alaran masu Allah maɗauki sarki ya ce mai bismillahir rahmanir rahim alif lam mim في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون الله مدوكاكين سركي ya buɗe wannan sura ta suratul rum da waɗannan harufa da ya saba buɗe wasu surorin alkur'ani mai girma da su malamai sun ce suratul rum sura ce makiya ma'ana an saukar da ita kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya koma ina ya koma madina in banda wasu ayoyi kaɗan da za mu samu a can cikin surar waɗanda malamai suka ce an saukar da su bayan hijira malamai sun ce sura tana da ayoyi guda sittin sannan wannan sura a wajen saukarwa an saukar da ita bayan suratul inshiqaq bayan an saukar da suratul inshiqaq idan sama'un shaqqat kenan ko na'am to bayan an saukar da ita ne kuma sai aka saukar da suratul rum amma a wajen rubutu a qur'ani mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a sanya ta bayan suratul ankabut me yasa za a sa ta bayan suratul ankabut saboda manasabobi da ke tsakanin surorin guda biyu daga cikin manasabobin suratul ankabu ta yi magana akan jihadi da kuma jarabawa da take samun 'yan adam a wajen jihadi to ita kuma wannan sura sai ta magana akan wani yaƙi da aka yi duk da yaƙin ba tsakanin musulmai da kafirai ba ne tsakanin kafirai ne su ya su amma akwai ta inda yaƙin ya shafi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan abu na gaba suratul ankabut ta yi magana akan abin da ya shafi tauhidi tun daga abin da ya shafi tauhidin rububiya da abin da ya shafi tauhidin uluhiya da abin da ya shafi tauhidin asma wa sifat to ita ma wannan sura da zamu samu suratul rum ta yi tarkizi kwarai da gaske akan abin da ya shafi tauhidi da kira zuwa ga komawa ga Allah sannan suratul ankabut ta yi magana akan yadda waɗanda ba su san Allah ba suke ɗaukar rayuwar duniya da zafi da yadda rayuwar duniya ke ruɗan mutane ƙarshe in ba sa'a ba ta halakar da su to ita ma wannan sura ta suratul rum za mu ga inda ta yi magana akan 'yan duniya ya suke kallon duniya kai kuma mai imani ya ya kamata ka kalli wannan duniyar ma'ana akwai mana sabobi tsakanin surorin guda biyu shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ba da umarni a rubuta ta bayan suratul ankabut Allah ta'ala ya mu dace kamar yadda muka faɗa Allah ya buɗe surar da alif da lamun da mimun wanda muka ce Allah shi ne ya san me yake nufi amma mun yi bayani akan waɗannan harufa da yadda suke zuwa da salon da suke zuwa da shi a lokacin da muka yi magana a suratul ankabut muka ce kuma suratul rum tana cikin suna surori waɗanda aka fara da irin waɗannan harufan amma ya zama ba magana alkur'ani mai girma ne ya biyo baya ba hmm. wasu matsaloli ne suka biyo baya saboda muhimmancinsu wanda wasu surori ne kaɗan kamar da muka ambata a baya suka zo da wannan usulubi Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce gulibatin rum an rinjayi rumawa rumawa an yi yaƙi tsakaninsu da farisawa sai farisawa suka samu nasara akan wa akan rumawa Shi ne Allah maɗaukin sarki ya ce gulibatin rum sai Allah ya ce fi adanal ardi a cikin mafi kusa a ƙasa me ake nufi da mafi kusa a ƙasa malamai suka ce nan ne inda ya fi ko ina kwari wato turawa sun gano ina ne ya fi ko ina tudu amma wajen dogon bincike su gano to ina ne ya fi zama ƙasa below sea level to ƙarshe sai suka gano inda wannan sura ta ambata to wannan shine wannan wuri ɗin, Allah ta'ala ya sa mu dace sai Allah ya ce wahum surumawa da aka yi wannan yaƙi aka rinjaye su to su ma min ba'a da galabihim galibun. bayan rinjaye su da aka yi to su ma za su yi rinjaye daga baya wato su rumawa kiristoci ne amma su farisawa mutane ne masu bautar wuta su mushrikai ne zalla wuta suke bautawa to idan kuka lura masu bautar wuta sun yi kama da kafiran shawa da suke bautawa gumaka akwai kama a tsakaninsu ko babu dukkan su kana iya kiransu 'yan bautar gunki ne amma su waɗannan kiristoci suna yin addini ne da aka saukarwa wani annabi daga sama da littafi su kuma za a ga sun yi kama da musulmai domin su ma musulmai suna yin addini ne da wani annabi ya zo da shi wanda aka saukar wa annabin littafin daga sama to akwai kama tsakanin rumawa da musulmai akwai kama tsakanin farisawa da kafuran makka wannan ne dalilin da ya sa sai ya zama wato idan ana yaki tsakanin rumawa da farisawa to musulmai da kafiran makka za ka ɗauka yakin tsakaninsu ake yi kowa yana allah allah allah ya sa gwaninsa ya zama shine ya samu nasara musulmai na ta allah allah allah ya sa rumawa su samu nasara dan rumawa sun fi kama da su kafiran makka su kuma suna ta fata ya zama farisawa 'yan bautar wuta su suka samu nasara domin sun fi kama da su ina fata an fahimci wannan kamar yanzu a nan najeriya ba don misalin yana da kyau ba dan kama da ke tsakanin misalin za ka iya samu ana yin wasan kwallo a can wata duniya ake yi ana yi watakila tsakanin arsenal da ko manchester united ko da barcelona to sai ka samu wasu anan a najeriya wayannan yan goyon bayan arsenal ne wayannan fa yan goyon bayan barcelona ne to sai ka ga tsakanin su nan kamar ana wani dauki ba dadi da wani turnuku turnuku kaman kwallon anan ake yin ta alhali ba anan ake yin ta ba su yan amore ne kawai masu yin kwallon suna can inda suke yana faruwa ko ba faruwa wanda yana daga abin da yake rudan matasan mu a halin yanzu a Kaduna wani yayi baya baya da mota bai sani ba sai buga wani ya fasa masa fitila wancan mutumin ya tsaya tsayin daka yace sai an biya shi aka ce kai hakuri yace ba magana hakuri banna aka mu aka ce dan girman Allah yace to ai ba Allah ne turo shi mun banna ba aka ce dan alakar musulunci ce to da amfani da musulunci a cuce ni ban yadda ba duk yadda za ya bashi hakuri ba yadda ba ya bashi hakuri ba yake hakura to can wannan din ya fito wannan yana dan zagayawa ya ga ta inda aka buga masa mota da ya leka cikin motar wato wanda ya dan buga masa sai ya ga wata sitika ta Arsenal ashe shi ma wato supporter ne na Arsenal yana gani wannan sitika sai ce a ah, inna lillahi yau an yi abun kunya aka ce me ya faru yace ai ban san kula din mu da kai ba kai ma dan asanar ne yo fitila wannan karamin matsala ce je ga kawai na haife maka albarkacin asana an ce don Allah ya ce bai yadda ba an ce don alakan musulunci ya ce bai yadda ba amma yanzu saboda alaƙa asanar ya yadda ya yafe tambaya anan yana da lada a'a ba dai a wajen Allah ba to wannan shi zai nuna maka irin yadda matasa suka zama a halin yanzu Allah ka gafarta mana wai an zo za a yi sallar magariba kuma daidai lokacin ana yin ana yin match suna kallon match kuma ga magariba ta yi to wai ustazai ne su masu kokari sosai suna kishin addini a bai kamata a jinkirta sallah ba kun san magariba muktarin yana wucewa da wuri aka ce eh, haka ne ya za aka ce to a daidaita sahu talabijin din a mai da shi ta san gefen alƙibla yadda muna dan sallan ma dai muna dan leƙawa muna gani abin da ake wai sai suka aka daidaita sahu wai ana sallah ha amma ana kallon bol din ana yin sallah a lokaci daya kai Allah ka gafarta mana to sahabbai suna goyon bayan rumawa kafiran maka suna goyon bayan wa farisawa amma su sahabai bisa dalili na aƙida ne ya jawo su kai wannan to da aka yi yaƙi sai zama na azin jayi wato rumawa farisawa sun yi nasara wannan yasa kafiran maka suka ringa tsalle suna murna suna cewa yawa ga masu bauta wuta sun ci nasara akan masu cewa an sauka musu da littafi daga sama an turo musu annabi mu ma haka za mu ci nasara akan waɗannan da ke cewa an sauka musu da littafi daga sama an turo musu annabi to a sanadiyar wannan sai Allah ya saukar da wannan aya sai Allah ya ce gulibatul rum fi adanal ardi sai Allah ya ce wa hum surumawa eh min ba'di galabihim bayan wannan nasara da aka ci akan su farisawa suka defeating din su hmm. Allah ya ce sai ya galibuna su ma nan gaba da sannu za su yi nasara su rinjayi farisawa in ji Allah maɗaukin sarki a yaushe Yawwa, lillahi al'amuru lillahi al'amuru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun Allah maɗaukin sarki yace fi bizu isnirin za su yi wannan rinjaye kuma a cikin wasu 'yan shekaru idan aka ce bizu a larabci shine daga shekara uku zuwa shekara kara. wannan shi ake cewa me bid'u a larabci sai Allah ya ce lillahi al'amru lamarin na Allah ne min kamlu tun kamin nasarar da aka samu a kan rumawa wa min ba'adu da kuma nasarar da su rumawa za su samu daga baya inji Allah madaukin sarki Allah ya ce wa yawma izin ranar da rumawa za su samu nasara akan farisawa Allah ya ce farahul mu'minun a ranar muminai za su farin ciki a ranar muminai za su murna za su farin ciki lokacin da aka saukar da wannan aya sai na abubakar radiyallahu anhu titin makairin kabi yana karanta wayannan ayoyin da karfi a hanya in ya samu gungun kafirai sai ya ja musu ayar ya ce gulibatin rum fi adanal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i isinin, lillahi al'amru min qablu wa min ba'ad, wa ma idhin ya al-mu'minun haka ya rinka bi majalisin quraishawa yana ja musu wayannan ayoyin kai quraishawa nan take suka taso wasu suka ce suna irin su ubay ibn kalab da umayya ibn Kala, wasu suka ce sune na su afi ibn wa'il manya manyan kafiran maka suka ce kai wannan magana da annabin ku ya faɗa ba gaskiya ya faɗa ba ai an riga an gama an riga an murkushe rumawa ba da za su sake cin nasara sai da abakar ya ce wallahi tunda annabin mu ya faɗa sai sun yi nasara abun sai ya tabbata annabi bai taɓa da magana ta tashi ba sai gafarai suka ce to in haka ne mu sa wani abu mu da kai ya ce na yadda me za a sa suka ce mu sa raƙuma ya ce ya amince kai ka kawo adadin raƙuma kaza mu mu kawo adadin raƙuma kaza a haɗa. mu shekaru idan har rumawa suka ci nasara akan farisawa to kai ka kwashe raƙuma idan ba su ci nasara ba ka yi asara mu sai mu kwashe sai na abubakar ya ce ya yadda sahabbai suka ce lokacin ba haramta caca ba lokacin ba haramta ne ba ba haramta caca ba wato aya ta suratul ma'ida da ta haramta caca a lokacin Allah bai saukar da ita ba a sanadiyar wannan sai na abubakar ya amince aka ɗebo raƙuma aka hada ya bada suka bada aka ce to shekara nawa suka ce shekara biyar sai na baka ce ya amince idan shekara biyar ta yi rumawa ba su ci nasara akan farisawa ba to ku ku kwashe raƙuman idan kuma rumawa suka ci nasara ni zan ɗauka aka yi ittifaki sai da na abubakar ya zo ya faɗa wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce shekara nawa kuka sa sai na abubakar ya ce shekara biyar manzo allah ya ce a to ai shekara biyar ta cika rumawa ba su ci nasara ba qur'ani bai karya ba domin abin da ake cewa bid'u shine daga madunal ashar wato abin da ke ƙasa da shekara goma kenan daga shekara uku hudu biyar shida bakwai takwas har zuwa tara shine bid'u ka je ka ku sake canja agreement tare da su ku ƙara yawan shekaru sai sai ya rasulullahi ai ba za su yadda ba annabi ya ce hikimar da zaka yi musu ka ce a ƙara yawan raƙuman sannan a kara yawan shekaru idan ka faɗi haka yan san banza ne za su amince nan take sai na abubakar ya sake dannuwa ya dawo ya ce ku dakata raƙuman da aka sa sun yi kara in dai da gaske kuke yi kun yarda za ku ta annabin mu a ƙara yawan raƙuma suka ce mun amince a ƙara aka ƙara yawan raƙuma wasu malamai suka ce sai da raƙuman suka kai raƙuma ɗari shi ya bada raƙuma hamsin su suka bada nawa raƙuma hamsin sai na abubakar ya ce to a ƙara shekaru domin bidu a larabci ai daga shekara uku ne zuwa shekara tara saboda haka dan an yi shekara biyar kenan dai har yanzu ba mu faɗi ba suka ce sun amince a ƙara shekarun sai aka ƙara shekarun zuwa shekara tara malamai suka ce shekara bakwai bayan wannan agreement ɗin sai ga shi an ƙara karawa tsakanin rumawa da farisawa allah ya ba rumawa nasara akan farisawa suke kace-kace da farisawa gaba ɗaya idan kana karanta tarihi malaman tarihi sun yi ta maganganu akan yadda yakin ya kasance daga cikin manzon da zaka samu a littafan tarihi da malaman tarihi suka yi magana sanda ake ta wancan takun saka a lokacin da rumawa za su kai hari akan farisawa akwai wata mata sarki wato sanda farisawa za su kai hari kan rumawa shi kisra sai ya gano matar duk wa'anda ta haifa yawanci sukan zama sadaukai ko su zama sarakuna saboda haka sai kira ta cikin 'ya'yanki ina so ki bar ɗaya zan naɗa shi komanda ta ce to yaran nan nawa guda uku ne kowa ga irin halinsa da na sani a cikinsu ka zaɓi guda ɗaya wannan jarumi ne ya ƙware wajen suka da harbi da kibiya ya ƙware wajen suka da mashi wannan ƙwararre ne yana da strategy na yaƙi ta faɗa masa qualities da yake da su wannan kuma yana da juriya yana da haƙuri sannan kuma a fagen daga baya ja da baya sai dai a ƙare gaba ɗaya sai kisra ya ce ya zaɓi wannan mai haƙuri da juriya sai ya naɗa shi shine kwamanda da aka je aka kara tsakaninsu da rumawa sai suka samu nasara akan rumawa suka ci su da yaƙi suka yi kace-kace da su a lokacin kisra ya sa aka yi rumawa ta'addanci aka ƙona su, aka yayyanka 'ya'yansu aka kakkashe mazajensu aka yi musu ta'addanci ta'addanci na ƙarshe da za ka ga kamar ba da za su ƙara farfaɗowa to ana nan ana nan ana ci gaba da tafiya sai shi wannan kwamanda sabo da aka nada wanda ya je samu wannan nasara sai ya mafarki gashi a zaune akan kujerar kisra sai ya bada labarin mafarkin sai labarin ya dawo kunnan kisra sai kisra ce oho wato kenan kujera ta yake hari sai ya kira ɗaya daga cikin wato ƴan uwan wannan sai ya tura shi ya ce ina so ka je ka wato wanda ya mafarkin ba shi wanda ya nasarar ba ne kanin wanda ya nasarar shine wanda ya mafarkin sai ya tura wanda ya nasarar shine komanda ya ce ina so wannan kanin aka kashe shi sai ya ƙi ya rubuta masa wasiƙa ta biyu ya ƙi ya rubuta masa wasiƙa ta uku ya ƙi sai ya cire shi yana so ya haɗa rikici a tsakanin su sai ya ɗauko shi wannan wanda ake so a kashen sai ya ce ya ɗora shi akan wannan kujerar da ya ɗora shi akan kujerar sai ya rubuta masa wasiƙa ya bashi umarni ya kashe yayan nasa wanda da shi ne sarki shi aka ba umarni ya kashe shi shi bai kashe shi ba yana jin wannan shi ko yana samun wasiƙa sai ya tura aka kamo shi ya ce mai ke faruwa ya ce kai wa kisra rashin kunya saboda haka ya umarce ni in kashe ka sai ce to da Allah kamin ka kashe ni ka bani wata dama mu je gida akwai abin da zan dauko da aka je gidansa sai ya dauko wasiƙu guda uku ya ce karanta irin wannan umarnin da ya baka ka kashe ni ya bani hasa uku in kashe ka a lokacin ni ke kan kujerar amma na ƙi aiki da umarnin shi to kai yanzu umarni guda ɗaya baka kai kuma zaka zartar ka kashe ni bayan ka kashe ni sauke ka zai yi ya sake ɗora ɗan uwanka ya bashi umarni kai kuma ya kashe ka yace a ah, wato kenan bayan mun taimake shi ya samu nasara akan yaƙi kuma yanzu mu yake so ya dawo ya halakar to yadda zamu mu yi mai maganin shi mu haɗa kai da rumawa mu yaƙe shi sai suka rubuta wa rumawa takarda cewa to mutumin da mun fahimci dan ta'adda ne ku zo mu haɗa kai mu yaƙe shi watakila mu samu nasara sai rumawa suka amince wayannan kwamandoji da da kwamandojin kisra ne sai suka haɗa kai da rumawa sai aka zo aka yaƙi farisa a nan ne aka yi musu mummunan wato kisa aka yi rugurugu da ainihin wato daular su aka rubuta gwamnatin su to kun ga magana da qur'ani ya faɗa ta tabbata ko bata tabbata ba ta tabbata su wayannan bayanai bayanai ne na malaman tarihi ne da abubuwan suka kasance ba ya yakin ya kasance ke da muhimmanci wa qur'ani ba shi yasa qur'ani sai ya bada labarin kawai nasarar da aka samu to wannan sai yasa rumawa su ma suka sake zuwa suka samu nasara akan wa suka ainihin wato samu nasara wato ainihin akan farisawa ran yaushe ne aka yi wannan yaki suka samu nasara wasu malamai suka ce shine ranar badar ran da Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasara akan qurayshawa a yakin badar to a wannan rana ce kuma Allah ya ba wato rumawa nasara akan wa akan farisawa mutanen maka bala'i biyu su an yi nasara akan su a can kuma an yi nasara akan wato kawayensu wasu malama suka ce a ba ranar badar bane wannan yakin da aka yi tsakanin rumawa da farisawa rumawa suka samu nasara an yi shi ne ranar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sulhu hudaybiya da quraishawa kenan nan annabi yana sulhu da quraishawa a can kuma ana samun nasara wato akan farisawa yadda yakin ya kasance kenan malamai suka ce wannan yana daga cikin labarurruka na gaibi da ƙur'ani ya bayar cewa abu kaza zai faru nan gaba kuma Allah madaukin sarki ya tabbatar da labarin da ƙur'ani ya bayar Allah ka gafarta mana sai Allah ce mai a gaba da rama bi nasrillah man yasha wa huwa al-azizur rahim Allah madaukin sarki yace bi nasrillah ranar masu imani za su farin ciki da nasararwa da nasarar wato da Allah madaukin sarki ya bayar wa suka yi nasarar wayanda suka yi nasarar su ma kafirai ne kiristoci su ne mutanen rum amma duk da haka Allah ya ce mumine za su yi nasara da wannan farin ciki Allah ya ce yansur man ya sha Allah yana taimakon wanda ya ga damar sa ha wa huwal azizur rahim Allah shine mabuwayi kuma Allah shine me shine jin idan kuka lura abin ya yi kama da zaben da aka yi Amerika tsakanin bush da shi ne yanzu barack obama haka ne idan kuka lura da aka yi wannan zaɓe barack obama ya kada bush yawancin kasashen afirka baƙaƙe sun yi ta murna ko ba su yi murna ba sun yi ta murna har musulmai sun yi ta me sun yi ta yin murna me yasa saboda bush dama cikakken ba ma guje ne tarihin gidansu da zuri'a su duka amma shi ba Barack Obama shi ba babban gujin America bane shi asalinsa mutumin ina ne baki ne wanda ya samu asali daga Afirka sannan idan ka bi kakanninsa yaya suke akwai musulmai a cikin kakanninsa eh shi din ma da sunan musulunci yake da shi sunan shi Mubarak sunan babansa Hussaini sunan kakansa kakansa ne ba ma guje shine Obama eh da ya koma America ya zama abin da ya zama maimakon Mubarak sai aka cire mu sai koma mai barak in ka ji sunan sai ka ɗauka bai da alaka da musulunci baban sa husaini an bar sunan baban sunan musulmi ne za a gane baban musulmi ne sai aka cire sunan baban sai aka sa sunan kakan ba ma guje waye kakan obama sai ya zama mai barak obama to amma saboda dan wannan jini jinin musuluncin da ke jikinsa da wannan jini jinin afirka da ke jikinsa yan afirka sun yi ta murna ko a ma musulmai sun yi ta murna duk da cewa ba menene ba ba musulmai ba ne? to irin wannan alaka ce ta sa wato wato musulmai suka rinka yin farin ciki da nasarar da rumawa kiristoci suka samu da wannan ne malamai suka ce idan an samu arna guda biyu suna faɗa cikin arnan ɗaya ya fi sassauci akan musulunci ɗaya kuma bakin arne kusan cikin kafiran ma akwai kafir kafir namijin kafiri shi su ba kafiri ne a cikin arnan ma arne ne original non protestant copy shi kuma ɗaya arna. mai ɗan dama dama duk da dukkan su arna ne idan suna yaƙi wa za ku yi addu'a Allah ya ba nasara mai ɗan sauki sauki sai ku yi addu'a Allah ya ba shi nasara in yi nasara ku yi farin ciki ku yi murna duk da ba musulmi bane ba ku saba wa Allah madaukin sarki ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama wa'adallah لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله مدوكين سركي يتي وعد الله وانا القورين الله لا يخلف الله وعده كما الله بيسابع القورين idan Allah ya alkawari ta harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkawarin sa ya cika. da wannan ne yasa ahlus sunna kullum muke muku albishir muke muku bishara hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana alƙawari ne na Allah sai Allah ya taimaki sunna manzan Allah sallallahu alaihi ya ce babu wani gida gidan da zana aka yi shi ko da danga gidan da fata aka yi shi ko da tanti gidan da bulo aka yi shi ko da tubali sai sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta shiga cikin wannan gida kuma duk inda dare da rana suka taba zuwa sai sunnar annabi ta je wannan in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan alƙawari da Allah ya yi akwai alamar nasara ko ba alamar nasara yanzu sunna ina ne ba ta shiga ba inda ba ta shiga yau din nan ɗaya daga cikin manya manyan sarakuna na jihar Zamfara mai girma sarkin Bukuyu sai da ya taso da daga tawagarsa tun daga Bukuyu ya zo domin ya ziyarci wannan majalisi mai albarka da ake karanta da littafin Allah yanzu shekarun baya in an ce sarki na yanka zai yi tafiya takanas ta Kano tun daga wata duniya ya taso ba don komai ba sai domin ya duba almajirai masu karanta alkur'ani mai girma a da za ka ɗauka wannan zai yiwu da ba zai yiwu ba wannan alama ne na ƙarfin sunna ko ba alama ne na ƙarfin sunna ba shi yasa yanzu babu inda bata shiga ba ba inda bata ratsa ba kuma tafiya take sai ka shiga cikin ƙasashen afirka ka sha mamaki je ka gana eh? shiga nijar a nan nijar akwai wani bawan allah a nan jibiya ana ce masa alhaji musa dan sauro a ina yake a jibiya nan jihar katsina an taba kama shi a nijar aka zartar mar da hukuncin ɗaurin shekara biyu a gidan kurkuku shekara biyu a prison kun san laifinsa an gan shi da kaset na shek abubakar mahmud gumi mutumin yana nan da ransa bai mutu ba ba fa kunna waye ba kaset ɗin gumi aka samu a cikin kayansa da aka kunna sai aka ji gumi ne yana wa'azi aka ce to tunda aka same shi da kaset sai ka ce an kama shi da koken aka ce wannan laifin nasa ya kai a ɗaure shi gidan kurkuku shekara biyu haka aka kama shi aka kakaba shi a gidan kurkuku a ina a Nijar yanzu kun san yadda Nijar take yanzu sunna ta shiga har gidan shugaban ƙasar Nijar alƙawarin Allah ne ko ba alƙawarin Allah bane kwanaki mun yi wa'azi a illela ummani ba illela amara wannan ba illela ummani nan ne mahaifar shugaban ƙasar Nijar shi wannan alhaji muhammad yusuf nan ne mahaifarsa shi ne ya ɗauki nauyin taro na ƙungiyar kitabu wa sunna a tara duk ahalin sunna na afirka a je mahaifarsa a yi wa'azi a isar da saƙon sunna mun yi wa'azi na ƙasa da ƙasa a garin yamai niyame fadar ƙasar nijar kun san abin da ke faruwa shugaban ƙasar nijar da za mu je wannan wa'azin umarni ya bayar ya ce duk bodan nijar gaba ɗayanta a buɗe get ɗinta ahalin sunna daga duk inda suke afirka su kwararo su ɓararo su shigo shi shine uban ahalin sunna gaba ɗaya a ƙasar da aka ɗaura mutum shekara biyu saboda an same shi da kasar ɗin wa'azin shi abubakar ba murguni matar shugaban ƙasa daga gidanta ake gasa raguna ana kawo filin wa'azi waɗanda suka je wa'azin da aka yi mai sun ga wannan da idanun daga gidan shugaban ƙasa matar shugaban kasa take sa ana gasa raguna ana kawo filin wa'azi bayan an gama muka kai wa shugaban kasar Nijar ziyara karkashin jagoranci shek Abdullahi Balalo shugaban kungiyar Izala na Najeriya Allah ka kara wa rayuwarsa albarka ya jagorance mu da tawaga ta shehunan maluma muka tinkari vila za mu je mu gana da shugaban kasa sanda muka je mun samu shugabannin wasu kasashe sun zo suna so su ga shugaban kasar Nijar sai aka ce masa ga shugaban kasa kaza ya zo ga shugaban kasa kaza ya zo ga tawagar izala malaman sunna karkashin shek abdullahi balalo sun zo wa za ka fara gani ya ce shugabannin kasashe su jira ba zai gansu ba sai ya ga malaman sunna tukunna wallahi haka aka aje shugabannin kasashe suna jira a launch mu kuma muka wuce kai tsaye zuwa fada shugaban kasa sai ya gana da malaman sunna kasar da aka daura mutum shekara biyu saboda an same shi da kasar din wa'azin ahlus sunna tafiya ta gama ko bata gama ba an yi nasara ko ba a yi nasara ba wannan fannin nijar kenan sanda za a shiga wannan wa'azin wata mota ba lamba ba takardu ba lasin haka mota za ta zo bakin get jandar ma ya ce ina lise fate a ce babu ina ekowa babu ina Baye? babu ina babu babu ga ta ga amma kun san me zai faru إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الله أكبر يوم لا ينصر toke الظالمون معذرتهم توكي سكبروا يوم Allah ya ce inna la nasuru rusulana lalle mu za mu taimaki manzanninmu yadda Allah zai taimaki annabi haka zai taimaki sunnar annabi Allah ya ce wallazina amanu za mu taimaki masu imani waɗanda suka rufa wa annabawa baya ahalin sunna wal jama'a Allah ya ce fil hayati duniya tun ana rayuwar duniya nan za mu fara taimakon su Allah ya ce karamin taimako ne babban taimako sai wa yau mai qumul ashad hmm. sai ranar da shaidu za su miƙe annabawa su miƙe su ba da shaida kan al'ummar wallahi haka mota za ta zo bakin boda duk takarda ka'ida kowace babu amma jandarman ya kalle shi ya ce to ya muka iya mai kasa ya ce abu da muku ku shiga ko da ka'ida ko ba ka'ida وعد hmm. la لا يخلف الله وعده وعد الله لا يخلف alƙawari ne na Allah Allah bai saba alƙawari. shi je ka Benin je ka Togo je ka cote d'ivoire je ka ghana je ka gabon kwanaki shugaban kungiya tura mu kasar gabon mun je mun kafa kungiya ta ahli sunna wal jama'a kun san me yake faruwa da rigima ta kici ta kicinyewa tsakanin yan bid'a da ahli sunna a togo shugaban kasar kuma kafiri ne ba musulmi bane da abin ya yi tsanani ana ta rigima akan babban masallacin juma'a wanda yake na cikin garin lome muka je mu yi wa'azi a masallacin shugaban kasar togo ya ce kai a kira masa wayannan duka aka zo da maluman sunna aka taho da wayannan aka zo aka zauna ya ce kai ku saurara rigimar nan ta ishe ne haka annabin ku na ina aka haife shi suka ce a makka a ina makka take aka ce saudi arabia a ina ya rasu aka ce a madina ina a saudi arabia idan za ku sallah na ga kuna kallon nan ina kuke kallo aka ce makka ɗakin ka'aba ya ce to to to aikin haji kuna yin tafiya pilgrimage idan kuke zuwa aka ce makka dukan ku kun yadda makka can asalin addinin ku yake aka ce yace to matsala ta kare ku tashi ku tafi sai na neme ku sai rubuta wasiƙa ta hanyar ambasada zuwa shugaban ƙasar Saudiya yace ana samun matsaloli a cikin ƙasarsa kan fahimta addinin musulunci yana so gwamnatin Saudiya ta bashi manya-manyan malamai da suka karanta musulunci suka sha sunna suka koshi su zo su warware matsala kawai ana zaune sai ga wasu jinjima-jinjima maluma malam sun sauko daga kasa mai tsarki kai da kaga malami kaga sunna ga gemu ga saje ga dagaggen wando ga ashuwaki ga aka suka zo suka sauka bayan sun yi so aka faɗa shugaban kasa baki sun zo ya ce to yayi ya ce maluman na a sake dawar aka zo shugaban kasa ce to ni ba musulmi ba ne ba san musulunci ba to ku can aka saukar da musulunci wayannan su yi bayani wayannan su yi bayani abinda nake so kawai ku ku nuna min su waye masu yin asalin addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun da ba sani ba haka ce an gaba ku ku yi bayani wayannan suka fara yin bayani to ai wayannan manya manya ne shi wannan jikan wane ne shugaban kasa ya ga maluma sun kura musu ido haka Ba an gama aka ce ahalus sunna ku bayani nan take ahlus sunna suka fara yin bayani Allah ya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jtanibu suka fara jawo aya wa ma arsalna min rasulin illa li yata'a bi idnillah suka rinka kwararo ayoyi na biyayya ga Allah da sunna shugaban kasa sai ga larabawa kowa ya gyara zama ana bayani suna hakaza hakaza na'am na'am taba taba ana gama bayani shugaban wanda ta ce yaya suka ce wayannan ahlus sunna wal jama'a su ne suke kan asalin addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce the true religion brought by prophet muhammad aka ce ya ce to an gama aka ce wayannan fa suka ce bid'iyun bid'iyun yace what is bid'iyun yace they are not muslim and they are not christian aka ce yes they are somewhere around the border aka ce yace look i don't like to keep somebody around the border you should either be muslim or be christian Allah ya taimaki suna ko ba taimake ta ba wa'adallah la yukhlifu Allahu wa'adahu Allah ya ce walakin na aksaran nasi la ya'lamu sai dai mafi yawan mutane ba sani ba Allah ka gafarta mana Allah ka taimaki sunna Allah ka taimaki ahlus sunna sai Allah ya ce mai a gaba alarama يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الله sun abin da ke bayyana daga rayuwar duniya sun sa abin da ke bayyana daga rayuwar duniya wato kasashen faransa akwai doka sosai akwai me akwai doka sosai wannan yasa gwamnati za iya tsayawa ta ga an yi addinin da ya kamata in tana da ra'ayin ayi Allah ka gafarta mana Allah madaukin sarki ya ce ya alamu na zahiran min alhayati duniya suna sanin abin da ke bayyana akan rayuwar duniya a suna sani mujahid ya ce sun san mata ya zira'un yaushe ya kamata a yi shuka mata ya hasudu abin nan yaushe kamata a girbe kaifa yashtarun wa kaifa yabi'un ya za su saya ya za su saya duk sun sai da ake wannan ya za a mai da naira ashirin ta koma ashirin da uku ya za ta koma naira ashirin da biyar sun san wannan ya za a bubbuga ya za a furmutsa a rikita rikitar duniya duka sun sani amma Allah ya ce wa hum anil akhirati hum gafilun idan kana so gane sakar karu ne taho musu maganar lahira taho maganar me lahira tambaye su kan harkokin addini ha wannan sai ka shiga cikin gayu ga wannan sai ka shiga cikin wa ka je gayu yana maka bayani akan yan kwallon duniya yadda ka san shehun malami gurin tafsiri yana bayani yana wani juyawa in ya gama da wannan ya san rabaldo ya san Ronaldinho ya san wane ne signing fee din shi 20 million dollar bashi yazo yana maka bayani akan musician idan an Grammy award ya san wani mawaki ne ya zama best a bana idan an yi award na maguzawan yan wasan kwaikwayon india ya san wane ne wani fim ne na ɗaya wani aktor ne na ɗaya wace waka ce ta na ɗaya wace fitsarar ce duk wata harkar duniya da ka taɓa shi ya san ta gai amma kana so tambaye shi da kabli da ba'adi ka sha mamaki shi yasa malaman islamiya in ku yi wasa za ku rinka shuka makwarwa na tonewa karka ce wa ɗalibai kullum ana amirul mu'minina bayan ka ba su darasi ka samu lokaci ka faɗa musu hatsarin gayi da matsalolinsa da shigantaka da gayu suke kawo a cikin dare. domin gayu suna haifar da matsala wallahi akwai mutumin da ya tsara yasa ko kofar gida bata fita amma sai ga ta da ciki sai ga cikin shege ko ai kaya hana ta fita ya fusata ya ɗauko wuka ya ce ta faɗi waye mata ko yanka ta ta ɗauka da gaske yake ta tsorita ta ce a jira za ta yi bayani ta ce ina ƙawata wance da take zuwa nan aka ce eh ta ce to ba ba mace ba ce namiji da aka tsere yarinyar a gida ya riga ya rasa yadda zai yi iska yarinyar zina da ita sai ya shiga mata sai ya shiga me mata dama bai rage mu sai dan sa ya hoda hoda da dan jan baki kaɗan da dan da dan barbada kumatu da dangulan goshi da jagira da dan hawayen matsoyi sai dan hada da illifaya sai ya daura zani ya dan yi kunshi a kafa yana tafiya yana hahar da kafa sai shigo sai ya dauka mace ce wai kawarta ce ta zo sai su wuce ɗakin ta da haka ya rinka yin zina da ita har ya mata cikin shege wani irin bala'i ne wannan wace irin halaka ce wannan cikin al'umma dole sai ka wayar da kansu akwai wani malami a gombe na burge ya koya wa ɗalibansa ya ce da gaya ya zo ya fara yi muku karya to kuma tambaya kanka, za fatawa ku ce ya ansa ku tambaye shi wani abu na addini in ya gagara amsawa shi da kansa zai gudu wasu gayu guda biyu sun zo ya fara wani kadaki yana mata ƙarya yana ba ta labarin equatorial guinea shi da kogon bai taɓa bari ba ya koro yana mata karya sai ta ce abda ka ta bare shiga cikin gida ya ɗauko iziya akwai tambayar da zai gaya ya ce iziya aga ce to shi da sai kin fito sai ta shiga sai da ya kalli ɗaya ce ya kai baba ka san iziyar nan kuwa baba ya ce ban san ta ba amma ai ba matsala idan kyakkyawa ke kalar gari tun da kai kana neman wannan ali sai in shiga shi ya dauka iziyar sunan wata yarinya ce to wata ya fi shi dama dama ya ce kai saurara ba sunan yarinya ba ce sunan littafi ne kuma da larabci aka rubuta shi za ta zo ta karanta da ce mu fassara ga ya ce wai wai lalle yau za a yi ta ya ce babu mu shawara aka ce ya ce billahi lazi kamin ta fito mu buɗa nan ba wurin kyastawar mu bane kamin ta fito gari sun jiga ga su iska saboda ya lamu na zahira min alhayati duniya wa hum anil akhirati hum gafilun kaga saurayi malam cikakke in yana maka tadin duniya da labarin duniya sai ya baka sha'awa ya burge ka da ka zo magana addini sai ka samu sakare ne in za ku yi sallah ce muku ikama tun daga nan zai baka haushi ba wai ya liman ba ta ta da ikama Allahu akbar Allahu akbar ashad to sai yaje kad qamatu salati kad qamatu salati kaje kamar zaka falle shi da mali wai ko kad qamatu salatu bai iya ba wai na kad qamatu salati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya'lamuna zahiran min alhayati dunya Allah ya ce hum anil akhirati hum gafilu dangane da lahira zaka same su rabkananu ba su ma san menene addini ba ba su ma san lahira su ba wallahi a Najeriya akwai irin wannan na san gwamna me gwamna ya zo yana yin jawabi wai shi ma zai ji hadisi ya ce to annabi subhanahu wa ta'ala kar ka dauka labari a kaman wallahi a gaba na kai abi aka yi ni na gabatar da gwamnan zai yi jawabi wai annabi subhanahu wa ta'ala akwai wanda ya ce ya rantsa da qur'ani izo 80 aka ce ran kira da ba fa 80 bane 60 ya ce ba matsala <laughs> yanzu da zaka zo magana duniya ya san magana duniya amma in ka zo magana lahira fa Allah ka gafarta mana wahum anil akhirati hum gafilu sai Allah ya ce mai gaba da ramma awalam yatafakkaru fi anfusihim ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى الله أكبر وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون الله يشاء ولم يتفكروا في أنفسهم ba za su yi tunani ba a cikin kawunansu in ji Allah Allah ya ce ma khalaqa Allahu samawati wal arda Allah bai halicci sammai da ƙasa ba illa bil haqqi face da gaskiya wasu malamai suka ce dama huruful jarri yanubu ba ba. harfan jarra sashin su yana wakiltar ne sashin su yana wakiltar sashi illa bil haqqi ai illa lil haqq Allah bai halicci sammai da ƙasai ba sai domin gaskiya sai don a tsaya a yi gaskiya me gaskiya ta Allah da bauta da tabbatar da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah ka gafarta mana Amin. sai Allah madaukin sarki ce wa inna katiran minan nasi da yawa daga cikin mutane inji Allah madaukin sarki Allah ya ce bi liqa'i rabbihim dangane da saduwa da ubangijinsu la gafilun Allah madaukin sarki ya ce rabkananu ne Allah ka gafarta mana wallahi muna gode wa Allah muna yi wa Allah ne godiya da Allah ya kawo mu wani lokaci da yanzu yan boko suke karatun addini yan boko suke karatun me suke karatun addini yan siyasa suke karatun addini sarakuna suke karatun addini wallahi godiya muke yi wa Allah mai martaba sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi je ka sha mamaki zai sha alkyabba ya sha rawani ranar juma'a ya zo ya hau kan mimbari ya zazzaga kuduba ana ramma da gaske ne ko ƙarya nake wallahi da gaske ku ce Allahu akbar ko saboda akwai mutumin kan rubuce ya zazzaga kuduba abinda zai baka mamaki wani lokaci ma ba takarda a hannu ba takarda ba dai ba takarda a hannunsa ba takarda daka haka zai zauna zai miƙe yana kuduba yana jawo aya yana jawo hadisai na annabi Muhammad ba nan zai baka sha'awa ba ba nan zai baka mamaki ba sai ya gama zazzaga kudu ba akan mimbari sai an zo an kabbarta sallah idan ya tsaya fuskanci alƙibla ya fara goga tilawa ta alƙur'ani mai girma ƙira'atan mutqaratan mujawwada wannan ci gaba ne ko ba ci gaba ne ci ne ko ba ci gaba ne to wallahi ku ta yi tsaye da karatu in kuka yi wasa nan ba da dadewa ba wayanda suka rike duniya kuma za su kwace lahira gaba ɗaya su ba kai ka gama ba duniya ba lahira wa inna kaseeran minan nasi ka'i rabbihim la kafiruna hmm. Allah madaukin sarki yace wa inna kaseeran minan nasi lalle da yawa daga cikin mutane ka'i rabbihim dangane da haduwa daga ubangijinsu la kafiruna masu butulcewa ne sai Allah ya ce mai gaba larama أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها الله أكبر وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah madaukin sarki ya ce a wani mai siru fil ba za su tafiya a cikin ƙasa ba ne su zagaye ƙasa su zagaye duniya mana fayan zuru su ga kaifa kana aqibatul ladina min qablihim yaya ƙarshen waɗanda ke gabaninsu da suka fi jirewa Allah ya kasance yaya Allah ya da su Allah ya ba su ko Allah ya dammara su su je su ga inda Allah ya halakar da adawa su je su ga inda Allah ya halakar da mutanen annabi salih su je su ga inda Allah madaukin sarki ya kifar da mutanen annabi lut su zaga ya mana su gani a awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim hmm. sai Allah madaukin sarki ya ce kanu ashaddu minhum kanu ashadda minhum quwwa su waɗancan da aka halakar da su sun fi wa'annan na yanzu ƙarfi in ji Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce wa asarul arba kuma sun tona ƙasa idan wajen noma ne sun fi nan noma idan kaftu da huɗa ne sun fi nan kaftu da huɗa, shine wa asarul arba sun tona ƙasa sun yi shuke-shuke sun yi gonaki sun yi lambuna sun yi gonaki masu ban mamaki in ji Allah maɗaukin sarki bayan harkar noma da suka yi wa amaruha sannan sun raya ƙasa ta fuskar gine-gine tsara min ma a maruha fiye da wato yadda su wa'annan kafirai ne yanzu suka raya ƙasa in ji Allah maɗaukin sarki hmm. har yanzu technology da ake da shi a duniya bai kai technology ɗin adawa ba bai kai technology na samudawa ba da Allah ya ce wa samudan lazina jabu sakara na jabu sakara bilwa su in sun tashi za su yi gini ba ruwansu da ƙasa sun wuce wannan technology ne ba rusa dutse suke ba sun wuce wannan technology din sai sun je sun samu katon dutse da yake girki a ƙasa saboda tsaba technology nasu sai su rarake cikin dutse a nan za su yi bene mai hawa ɗaya bene mai hawa biyu bene mai hawa uku su yi palo su yi sitting room su yi bedroom su yi su yi su dutsen shi za a rarake a gina gajin a cikin dutse muna da wannan technology yanzu sai dai mu rarake mu yi hanya in ka je saudiya da sauran manyan kasashe za ga an rarrake dutse an yi hanya amma ayyul ci gaban mu bai kai mu rarake dutse mu yi benaye da ji a cikin dutsen ba shine wa amaruha aksara mimma amaruha Allah ya ce wa ja'adhum rusuluhum bil bayyina manzannin su yan aikan Allah sun zo musu da hujjoji yin ru'in, ji Allah madaukin sarki amma da ya faru da suka bijirewa Allah Allah ya halakar da su Allah ya ce fama kana Allahu ya hmm. Allah bai kasance ya zalunce su ba ba zalunta su Allah madaukin sarki ba Allah ya ce walakin kanu anfusahum yuzlimun sai dai sun kasance kawunan su suka zalunta inji Allah madaukin sarki sai Allah ya ce mai gaba da rama ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا نعم Allah ya ce sun وكانوا بها يستهزئون الله يشي ثم كان عاقبة sannan sai ƙarshen waɗanda suka munana suka yi mummunan aiki Allah ya ce sai ƙarshen su kuma ya zama mafi muni in ji Allah maɗaukin sarki domin malamai sun ce su'a su'ula ne na aswa kamar misali sai a ce hasanun sai a ce ahasan to amma hasanatun sai a ce husna an gane kabirun akbar kabiratun sai a ce me kubra hmm. kenan kubra mace ne na akbar to haka sayi sai a ce aswa an masa tabdili kenan hmm. to shi tabdili in za a matan ta kada shi sai a dora shi a fu'ula sai a ce su'a idan an ce su'a ya zama ta macen aswa kenan kenan ƙarshen waɗanda suka aikata mummunan aiki hmm. aiki mara kyau Allah madaukin sarki ce karshen su yakan zama muni domin Allah yakan halakar da su ya darkake su daga nan kuma su ta zarce zuwa wutar jahannama kaga karshe yayi muni inji Allah madaukin sarki amma me ya jawo an kazzabu bi ayatin lahi saboda sun karyata ayoyin Allah madaukin sarki wa kanu biha yastahzi'un sannan suka kasance suna izgiri da ayoyin Allah Allah ka tsare mu ka tsare al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taimakon marayu wani bawan Allah ta hannun Husainu Adamu Zuru ya ba da turamen atamfa guda hamsin fi sabilillahi wa kwamitin marayu Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka yi masa albarka Ya ce a raba wa marayu mata guda hamsin wasu bayin Allah sun ba da turmin atamfa ɗaya da kuɗi dubu uku da ɗari hudu da hamsin Allah ka saka masa da alkhairi alhaji salihu galadima sakwai ta hannun malam husaini adamu zuru ya ba da gudunmuwar kuɗi cash naira dubu talatin Allah ka saka masu alkhairi wata baiwar Allah daga asibitin teaching hospital ga nama ta ba da gudunmuwar kuɗi naira dubu biyar fi lillahi Allah ka mata albarka ka sa wa 'ya'yanta da zuri'ata da mai gidanta da iyayenta albarka ta hannun bello kwasare wata mata daga koko road ta aiko da kuɗi naira dubu uku da ɗari biyar da ashirin da biyar wa kwamitin marayu Allah ka saka wannan baiwar da Allah da alkhairi idan tana da miji ka masa albarka in tana da 'ya'ya Allah ka musu albarka wata baiwar Allah ta ba da turmin atamfa ɗaya fi layi, Allah ka saka mata alkhairi ka bata aljanna ku ce Allahu akbar gobe idan Allah ya kai mu kwamitin marayu za a buɗe fara ba da tallafi na marayu za a fara danka wayannan kayayyakin zuwa ga marayu saboda kurewar lokaci teloli ku ji tsoron Allah in an kawo ɗinkin maraya ko lokaci ya ƙure yi ƙoƙari ka ɗinka masa kamin sallah domin kai ma ka da gudunmuwa wajen sa farin ciki a zuciyar maraya Allah ya sa mu dace subhanakallah ana ita shi daga tasirin yi ne daga lokacin da zamu yi yi kwanta yi bacci sosai ni kwanta in bayan a cikin kwanakin wata albarka wanda yin yau shi ne 20 da 3 ga ramadan shekara ta yi kira dubu da ɗari hudu da talatin da biyar bayan hijirar manzon Allah ta sallallahu da wasallam daga Makka zuwa Madina. Kwatancin goma sha tara ga watan bakwai shekara biladiya dubu da goma sha hudu. Muna a wannan wuri ne domin saurari farko da zai sami Allah bai girma da littarar da alkhairi da ake zuwa wannan wata. A madadin dukkanin 'yan uwan musulmi suka zara a wannan wuri ina mai amfani da wannan dama domin kamar da karatu na mutum gudan a yau. Kakashin jagorancin shakon kabir aro da gombe da alamu Ahmad Ibrahim Sulaiman Kano. Muna fata tare da addu'a Allah ya sa mu fa'idantu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ce gaba da tafsirin al alqur'ani mai girma a wannan rana ta 22 ga watan ramadan hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara 1435 lissafin nasara yau goma sha tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu idan ba ku manta ba muna cikin suratun rum muna cikin suratun rum ana rama ku za ka tuna mana inda muka kwana Allah ya bada ulkhalqa ثم يعيده ثم إليه ترجعون الله كين سركي yana nuna wa mutanen duniya karfin ifansa da kuma dalilan da suka sa shi kada ya cancanci a bauta masa Allah ce Allahu yabda'ul khalqa Allah shine wanda yake fara da halitta dan adam lokacin da babu shi wanda ya fara da shi shine Allah madaukakin sarki da dukkan sauran halittu sai Allah ce summa bi'iduhu bayan an mutu an rudige an zama ƙasa Allah kuma shine wanda zai sake mai da halitta shine wanda zai sake mai da halitta wannan shine ma'anar innahu huwa yubdi'u wa yu'idu innahu huwa yubdi'u wa yu'id Allah ya ce innahu lillahi shi Allah huwa yubdi'u shine wanda yake fara da halitta bayan halitta ta rudige ta narke ta lalace ta zama kasusuwa da kasa a an shafe ta a tarihi wa yu'id kuma Allah sai ya sake da ita to a wannan aya ta ainihin suratul rum sai ce summa ilaihi turja'un bayan Allah shine wanda zai da dukkan halitta sannan ku sani ya zuwa ga Allah ne za ku koma ranar tashin alkiyama wata rana gaba ɗaya mu nan kiyama ta tsaya mun tashi mun koma wajen Allah Allah ka ji tausayin mu ka gafarta mana sai Allah ya ce mai alarama ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون الله يتي ويوم تقوم الساعة ranan da kiyama za ta tsaya shine yawma taqumu sa'atu Allah yace yublisul mujrimuna malamai suka ce larabawa suka ce ablasar rajulu idan qata'at hujjatuhu idza sakata wa qata'at hujjatuhu idan mutum ya rasa hujja ya rasa mai zai fada a karshe shiru yana wuri-wuri da ido bai san mai zai fada ba sai a ce ablasar rajulu to Allah ya ce ranar da kiyama za ta yi bulisul mujrimuna wato mujrimuna masu laifi criminal wayanda suka saba wa Allah suka saba dokar Allah Allah ya ce a bari suka ki bari Allah ya ce a yi suka ki to a wannan rana za a gansu sun yi shiru sun rasa hujja da za su bayar wa Allah suna rarraba ido mutahayyirun sun rude sun rasa inda za su sa kansu Allah ka sa ba ma ciki amin sai Allah ya ce mai a gaba da rama ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين Allah ya ce walam yakul lahum min shuraka'ihim shufa'a idan kiyama ta tsaya su waɗannan almujrimuna da aka ambata masu laifi waɗanda suka saba dokar Allah suka hada Allah da wani a wajen bauta suka yi wa Allah shirka Allah ya ce ba su da daga cikin waɗanda suke abokan tarayyar sunan to ba su da shufa'a wayanda za su iya ceton su a gaban Allah ranar tashin alkiyama wato duk wanda ya ce maka yin kiyama ta tsaya zai ce ce ka yaudara kai. yi wani zai ce a to kenan babu ceto a lahira a akwai ceto a lahira shafa'a ƙur'ani ya tabbatar da ita za a yi ceto a ranar tashin alƙiyama wannan gaskiya ne annabawa za su yi ceto mala'iku za su yi ceto kyawawan ayyuka za su yi ceto salihan bayi za su yi me za su yi ceto waliyan Allah za su yi ceto da gaske ne akwai ceto a ranar tashin alkiyama sai dai da ceto yake a ranar tashin alkiyama akwai abubuwa manya-manya guda biyu ku fahimci wannan da kyau abu na farko idan kiyama ta tsaya babu wanda zai miƙe gaban Allah ya ce ya Allah zan je in yi ceto babu shi wanda zai yi ceton shi kansa bai isa ya magana ba bai isa ya daga hannu ya ce ya Allah zan je yi ceto ba shi ma jira zai yi sai idan Allah ne da kansa ya ce wani e eh, na baka dama je ka yi ceto shi ma dole sai jira sai yawa ya bashi dama sai Allah ya bashi dama me yasa Allah zai bashi dama ya yi ceto saboda Allah yana so ya girmama shi a ranar tashin alkiyama don Allah ya girmama ka ya nuna kana da matsayi a wajensa kayi zugum a gaban Allah ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce wane na baka izini na baka dama tashi ka je ka yi ceto to yayin da Allah ya ce maka tashi ka je ka yi ceto to a lokacin ne zaka miƙe da ƙarfin jiki zaka miƙe da ƙarfin jiki domin ka je ka yi ceto to daga nan sai matsala ta biyu shine idan zaka je ka yi ceton ba daga Allah ya ce tashi ka je ka yi ceto sai ka ce yawa bari in je in ceci matata bari in je in ceci babana bari in je in ceci kanina bari in ceci yayana bari in ceci abokina a idan Allah ya ce na tashi ka yi ceto to a lokacin sai ka miƙe in ka miƙe sai ka ce ya Allah wa ka bani izini in ceta ya Allah wa ka bani izini in ceta sai Allah ya ce maka na ka izini ga ɗan ladi can maza ka je ka cece shi a kai shi aljanna to a lokaci idan ka tashi tiriyan-tiriyan sai ka nufi wa sai ka nufi wajen Allah da sai ka ceto shi wannan shine ka'idar ceto guda biyu mai ceton bai isa ce zai yi ceto ba sai Allah madaukin sarki ya ba shi dama sannan idan aka ba shi daman to ba kowa zai je ya ceta ba sai wanda Allah ya ba shi dama ya ce je ka ceci wani wani ne na baka dama ka ceta saboda haka kun ga an yi ceto amma a hakikanin ceton waye ceton Allah ne ce to shi yasa Allah ce kullu lillahi shafa'atu jami'a qul lillahi shafa'atu jami'an lahum mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un shi yasa Allah madaukin sarki ce mulka fada faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lillahi shafa'atu jami'a ceto gaba ɗaya na Allah ne da aka ce ceto gaba ɗaya na Allah ne ba ana nufin ba wanda zai yi bane akwai bayin Allah waliyan Allah nagartattun bayin salihai annabawa da za su yi amma me yasa aka ce na Allah ne saboda Allah shi zai bada izini a yi kuma shi zai bada izinin wanda zai ce wanda za a ce ta dai shi yasa Allah ya ce lahu mulku samawati wal ardi mulkin samai da ƙasa duka na Allah ne shi yasa wannan aya Allah ya ce walam yakul lahum min shuraka'ihim shufa'a daga cikin abokan tarayyarsu wayanda a nan duniya suka bautawa suka rike su to a ranar tashin alkiyama ba su da wanda zai iya cetar su a cikinsu. su domin me shi mai ceton ba zai ba sai an ba shi dama ba zai ceci wanda ya ga dama ba to kaga idan ka rike wani Allah ka yi batan bakatantan kenan Allah ka raba mu da batan bakatantan Allah ya ce wa kanu bi ibadatihim bi shurakaihim kafiri hmm. in kiyama ta tsaya wanda ka rike zaka bauta masa to in kiyama ta tsaya sai ka kafirce mishi saboda za ka ga ranan bai da amfani ka ce Allah wadanka na bata wa kaina lokaci da na sani da ban rike ka ba na rike ka a duniya ka bata min lokaci na zo na filin kiyama baka da amfani baka yi amfana na da komai shi ma ce kai ma Allah ka ya aike ka ni nace ka bi ni rashin hankalinka ne to tunda rashin hankalinka ya jawo maka magana ta hiya wata ce a rungumi kaddara kawai Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba alaramma wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraqun a nan duniya gashi ana zaune da musulmi da kafiri da mai imani da mushriki da ahlus sunna da dan bid'a duka garwa yake ko da mm. Allah ce to yau mata qumu sa'atu ranar da kiyama za ta tsaya yau mai izin ya na ranar za a raba hanya ji Allah ranar za a raba ne za a raba hanya masu imani su dauki titin su daban kafirai su dauki titin su daban ba a hargitsa za a tashi ba a a nan dai duniya ga ku a rikice ana rayuwa amma wa mata taqumu sa'atu ranar da kiyama za ta tsaya Allah ya ce yawma izin ya tafarraquna ranar ne za a raba hanya ranar za a rabu inji Allah kaga maganar one nation one destiny a Najeriya ne ko one nation one destiny amma a kiyama fa one nation different destiny wannan yadda zai faru kenan idan kiyama ta tsaya Allah ka sama mana sauki sai Allah ya ce mai a gaba da rama فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون الله يشفى الذين آمنوا أما وأن الإيمان ba muke za